tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to ka kashe su ta hanya mai Jama'a Assalamu alaikum barka mu kuma da sake saduwa a wannan filin da fatan an wayi gari lafiya barka kuma da wannan lokaci na kishirwa. Ubangiji Allah ya sa a gama lafiya. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Idan ba ku manta ba makon jiya mun suma tattaunawa ne da bakon namu dr ahmed adamu na jami'ar umaru musa yar aduwa da ke katsina yau za mu dora daga inda muka tsaya da wannan tambaya da na yi masa wato kana ji da wannan sabon tsarin naira za ta sake faduwa eh za ta kara faduwa eh, sosai ma ah, kamar yana na bayani tsakanin naira ɗari uku da hamsin eh. da ɗari da da takwas kaga a gurbancin yana da yawa wanda kaga akwai tashi wurin har kashi eh, talatin da shida ne eh, da na kiyasta so kaga wannan tashin da ya yi mm. zai kawo kamar wani abun ba zata a lokaci ɗaya a darajar naira ta kari saboda dama wancan tsarin na ƙayyade darajar naira mm. yana kawo kamar abin da muke cewa manipulation kuma kawo wani cikas a cikin kasuwa yayin da kasuwa ta ce kai kuma ka ce ga yanda take da a lokacin ma ko da naira ya kamata ta rage daraja sai ka ga ana kara masa daraja wanda bai cancanta ba eh, haka kuma bai dace a kasuwanci ba kana jin kaman gwamnati ta riga yanzu ta sauko kenan ta yada a rage daraja naira kenan ko eh to duk da cewa shi shugaba Buhari ya ce shi baya so a rage darajar naira kai tsaye amma amma wannan tsarin na koma na komawa cewa kasuwa ta gwada darajar naira kaga dole ne darajar naira ta ragu Eh, amma shi ba wai shi shi wata ya furta ba ya ce wai ya rage mata daraja kasuwa ne ta sa kasuwa ce za ta rage mata daraja sannan kuma yau eh to ba kaga shi ba shugaban kasa ne ba kasuwa ne kawai ta kawo haka so sannan kuma shi wancan tsarin da ake kai dole ne a bar shi saboda mutane suna amfani da wannan daman sai su je wurin gwamnati an so dala amurka araha sai su je kuma kasuwa hada hadar kudade sai sai da shi da tsada yanzu ana haka nan a yanzu an daina saboda an ce kasuwa ne kawai ya eh, shi farashin shi farashin dala amurka mm. kamar yadda shi bankuna za su yi kayyade ya danganta da yadda ake saida ta a kasuwa sannan kuma a wancan tsarin za ka ga mutuna asara sosai yadda duk lokacin idan ka ga daraja eh, a lokacin da gwamnati take sa shi a kan ɗari da ko kuma wani kayyadajjen daraja su mutane za su rinda yin zuwa suna bukatar dala wurin gwamnati gwamnati ta ringa amfani da asusun kuɗaɗen waje biya irin waɗannan bukatun. wannan ya yi tasiri zai yawan kuɗaɗen da muke da su a kuɗaɗen kasashen waje a mm. Najeriya kuma kamar yadda muka ce mu ayan economic Da abin da ba a sa shi kan equilibrium ba eh. farashi na jirgin da su za a samu matsala akwai da yaushe za ka ga masu bukatan dala ɗin sun ci yawan waɗanda suke samar da dala yawa an sa shi a ƙarƙashin equilibrium eh kwarai ana wannan sabon shirin sai gashi kamfanin jirgin sama na United Airlines ya janye ya ba da sanar janyewa daga Najeriya saboda matsalar yadda ake sayar da kudaden waje ya ce yana samun matsalar wurin fitar da kudaden shi kuma babu tabbas hmm. shin a fannin kasuwanci cinikayya da tattalin arziki wani illa ne irin wannan zai yi ma tattalin arzikin kasar da kuma sha'anin sufuri eh gaskiya ne eh, kamar na fara bayani musamman ma zan yi la'akari da irin illa da zai kawo mana cikin ƙasa najeriya ah, kamar da nace yanzu da shigowa da abubuwa da ƙasashen waje zai ƙara tsada saboda kana buƙatan nerori da yawa yanzu domin ka samu kuɗin dala amurka ƙwaya ɗaya ko kuma kudin wata ƙasa da ta shige da abubuwa kasancewa tattalin arzikin gasar mu ya dogara ne mafi yawanci da abubuwan da wasu ƙasashe suke samarwa sannan kuma wani dama yanzu halin da muke ciki akwai wa tattalin arzikin kasashen duniya baki daya wanda wa saboda kasancewa tattalin arzikin kasar mu yana dogara ne kan wasu kasashe to mhm. wannan rashin ci gaba za mu shige da shi cikin kasar mu ko da farashi aka samu a wata ƙasa ya haɗa hmm. saboda muna shigo da kayan ta ƙasashen kuma sai mu shigo da wannan haihawan farashin kaya sannan duk da hakan kuma yanzu ga shi naira ta ƙara rage daraja ita kenan za mu iya samun haihawan farashi a cikin a ƙasar najeriya wannan zai kawo tasiri kuma wurin durƙushewan ƙananan kasuwanni da rage ma wasu mutane sha'awan shigowa a fannin su yi sa hannun jari duk da cewa idan naira ta ƙara rage daraja akwai wani alfanu da za mu samu kasancewa yanzu misali kamar mutumin da ke amurka eh. da dala shi kwaya ɗaya zai iya zuwa ya samu naira ɗari uku da hamsin ka kuɗi ne mai yawa. yanzu eh, zai shigo da kuɗi gida ba? shekaga ko da shekaga eh, ko a ina ma magana ma misali wani mai hannun jari wanda ke da kuɗi yana so ya sa hannun jari Ka ake kenan in ya shigo Najeriya da kuɗin shi kaɗan idan ya canza shi zai koma kuɗi masu yawa. Mhm. Kuma muna da karancin yawan biyan ah, ma'aikatan hannu a Najeriya kamar yadda ya sha babban da wasu ƙasashe wanda nasu yana da tsada. So wannan zai jawo hankalin wasu masu sa hannu da masu sa hannun jari su shigo Najeriya saboda za su samu kuɗi masu yawa ah, in aka yi da kuɗin Najeriya da ya To tun da kana wannan maganar a ganin ka shin wannan sabon tsarin zai taimaka wa gina tattalin arzikin kasar eh, kamar da muke ba zai iya a wani a wani wuri amma a wani wuri kuma ba zai yi ba kamar wani wuri zai gina kamar wani wuri ne ba zai gina ba eh, inda ba zai gina ba shine kamar da yawa maganan hawan farashin kayayyaki eh. sannan kuma tsagen samar da komi a cikin ƙasar mu Najeriya. Mhm. Kamar yadda na bayani cewa mu ne ƙasa ta hamsin da biyu da muka fi kowace kasa yawan shigo da kayayyaki da ƙasashen waje. Da kuma kamar yadda bayani cewa duk abin da za ka shigo da shi ƙasar waje sai ka canza kuɗin ka na gida Najeriya ka an so kuɗin ƙasar waje ƙasashen waje saboda duniya duk duniya ba ƙasar da take amfani da naira ko kuma take an san naira a mm. matsayin wani abu da za su ba ansa su ba da kayan masarufin su ina za ka ce niger amma su ma niger wannan ɗan kaɗan ne kuma za ka gaba ma a gwamnatance ake yin shi ba su dole ne sai mun miƙa naira mu mu an so kuɗin wasu ƙasashe to amma kuma yanzu ana buƙatar mu mu kai naira mai yawa domin mu hanshi kuɗin ƙasashen waje to wannan mu kuma in misali ta tana da ma'aikata ko ta masana'anta to ka yanzu za ka kashe kuɗaɗe masu yawa yanzu domin ka shigo da wasu kaya sai kuma idan ka zo sai ka ƙara tsawwala farashin kayayyakin da kake da saboda sai ma ka ci riba da shi kuma shi ne sayan abu a kasuwa kawai nan da nake da sun kara tsada kamar yanzu misali eh, kamar wutan lantarki eh. mafi yawanci mutane suka so suka sa hannun jari a najeriya za ka sa shi ne da kuɗin dala amurka sai kuma idan za a biya su wata riga ko wani kuɗin samar da wutar lantarki da suka yi eh. za ka ga da dala ce ake biyan su to eh, mu kuma najeriya yanzu ka ga kenan sai mun biya kuɗin naira mu da yawa domin iya biyan su wannan dala ɗin da muke biyan su hmm. ka ga mu kuɗin samar da wutar lantarki a kara mana tsada duk da su ce a wurin su da wani ƙara tsada da darajar naira muke ta ragu yadda har ake buƙatar mu kawo yawan ah, ƙarin yawan naira da muke biyan su domin biya su wannan abin da suke aikin da suke mana eh, domin zai kara zai kara yawan farashin eh, wutan lantarki da mutane su biya kuma wutar lantarki tana nan a cikin eh, kowane kuɗin da ake kashewa wurin samar da abubuwa wannan shi ma zai ba da ta wurin haihawar farashin kayayyaki sannan akwai masana'antu za su durƙushe saboda ba za su iya biyan kuɗin wutar lantarki ƙara ba ko kuma tsarin shigowar abubuwa ba za su iya biya ba yanzu mm-hmm. sun durƙushe masu aiki a wurin sai su za su ga sun dera aiki a wurin. Dakta mun gode sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda kuma ya kai mu mu ci gaba. To jama'a saboda karancin lokaci a nan za mu tsaya sai mako mai zuwa mu karkare firar tamu. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Ahmed Adamu da Chubahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya kuma a sharuwa lafiya. Yeah. tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai